Saka mai wuya. Maganan ma wani ya fara tunanin cewa ko shi wazirin adamawa zai iya kada shugaban kasa muhammadu buhari a zaɓe a jihar adamawa wannan ma wasa ne ko kuma tatsuniya duk wanda ya ce maka ma alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ba zai iya kawo jiharsa ba a cikin wannan zaɓe da muke da ke tafe a 2019 to ba san me tunaninsa ba ila kuma bai shigo jihar adamawa ya ga abin da ke tafiya cikin jihar adamawa ba To jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. Idan abin a ce yau ne ake zaben shugaban kasa a Najeriya wa kuke jin zai ci zaben shugaban kasa a jihar Adamawa tsakanin Muhammadu Buhari na APC da Atiku Abubakar na PDP kuma wazirin Adamawa din. Ahmad Lawal shine ma sakataren tsare-tsaren jami'ar APC a Adamawa. Ato Ibrahim Alaziz a bai tsammani akwai wata wata tantama ba wajen ganin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai ci zabe a jihar Adamawa. saboda farko dai ba yau ya fara cin zaɓe ba kuma ba yau shi a cikin abubakar ya fara tsaya takara da shi shugaban kasa muhammadu buhari ba amma a duk lokacin da suka tsaya takara a shi shugaban kasa muhammadu buhari a yana doke a abubakar turakin adamawa wajen cin zaɓe don haka tarihi za ta sake ta kanta ina son tabbatar maka da cewa shugaban kasa muhammadu buhari zai ci zaɓe da ƙuri'un da bai taɓa samu ma nake tsammani bana mu mutanen jihar adamawa za mu bashi ƙuri'u fiye da yadda muka taɓa bashi a baya don haka maganan ma wani ya fara tunanin cewa ko shi wazirin adamawa zai iya kada shugaban ƙasa muhammadu buhari a zaɓe a jihar adamawa wannan ma wasa ne ko kuma tatsuniya. to sai dai kuma honorable abdullahi adam firambe da ke zama sakataren jam'iyyar pdp a jihar adamawa ya ce apc ko za ta sha mamaki tunda ma Atiku yanzu shine dan takara. To Abdulaziz ai eh, wazirin Adamawa tunda yake bai ma taba tsayawa takarar shugaban kasa ba ai. Kullum a zaben fidda gwani ne in bai nasara ba yake komawa gefe sannan kuma ya goyi bayan wanda ya samu wannan takara. Yanzu ne ai wazirin Adamawa tsaya takara karan shugaban kasa kuma a jam'iyyar PDP. sannan kuma in baka manta ba ya taba zama gwamnan jihar Adamawa fa kuma zaben shi aka yi ba naɗi ba to saboda haka duk wanda ya ce maka ma alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ba zai iya kawo jiharsa ba a cikin wannan zaɓe da muke da ke tafe a 2019 to ba mu san me tunaninsa ba ila kuma bai shigo jihar adamawa ya ga abin da ke a cikin jihar adamawa ba da izinin allah kuriyar adamawa ita za a soma fitarwa ma da sunan atiku wazirin adamawa ya lashe adamawa kafin ma a ji na sauran jihohi to gaishe ibrahim To a yau da muke zuwa ƙarshen muhawarar da shi Ibrahim ɗin ya shirya mana a can Yola a tsakanin ɗan Juma Bakari Hamas wanda yake goyon bayan gwamnan Bindo da kuma Aminu Abdullahi Gambo mai ra'ayin Nuhu da Baɗo za mu taɓa wannan magana ta yadda ake sa ran abubuwa za su kasance dangane da gwagwarmayar lashe zaɓen mutanen jihar ta Adamawa idan Allah kai mu shekarar tara lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa tsakanin shi shugaba mai ci yanzu muhammadu buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wazirin adama din atiku abubakar na pdp buhari da yana ta da apc ne kamar yadda aka sani to zuba mu koma kan inda muka tsaya a makon jiya wato akan abin da ya biyo bayan zaben fitar da gwani da aka yi a can kwanakin baya wanda kuma kamar da aka sani gona mai ci yanzu muhammad umar jibril bindo ne ya yi galaba a cikinsa shi kullum nasa tatsuniyar akan ma'aikata kuma ma'aikatan nan su suka fita suka zaɓi bindon malaman firamare da yake faɗa da wata ɗaya da suke bin bindon su suka fita suka zaɓi bindon a wanda zaɓen da aka wanda yayan jami'a ne a kowane karamar hukuma ni zan tabbatar maka malaman firamare sun fita sun zaɓi bindo a kowane karamar hukuma wannan cikin gida ne ba eh, a babu abun nasu ya yi yawa ne ya za ka muje mana wallahi bala ibrahim ka rubuta date ka ajiye yau ni dan juma na gaya maka muna na anan da ikon Allah za ka gani bi iznillahi ta'ala sai dai ka maimaita ka ce da dama ya faɗa idan ka ga bindo bai yi gwamna ba ya mutu ne aka ce rikitar siyasar najeriya kan taso ne daga jihar adamawa a kowace jami'a da sanansu hakan nan ga kuma wannan abun da ya taso ba gani kamar kan cewa dan juma hamas a jami'ar ko wani rikita rikitar ya za a magance ta ganin kan cewa kada gobara da kogi a ce maganin ki allah Mm, duk abin da kaga an dan so samun matsala a ƙarshe alheri ne eh, da wuya Allah ya ta jarrabanka da abu har ƙarshe amma abin da ya tafi ma ba irin wannan ai da dan sauki wato kaga sha'ani irin na irin wannan na jam'iyya abu ne wanda yake da wahalar sha'ani jama'a kala-kala ne a ciki suka zo to kowa zai zo maka da nashi interest a cikin gida din ma to a nan matsalolin da yake fuskanta damuwan guda ɗaya shine al'umma sun raja akan kan kuɗi raja'a akan kuɗin nan kuma shi ke ka dukkan wata matsaloli da ga muke fuskanta to saboda haka mu muna roƙo a jam'iyya kamar da muke faɗa wallahi ba na shakkan jam'iyyar apc daga sama har ƙasa sak nan kuma da ake yi mu shine za mu yi duk wanda allah ya ba ya an kai ka kayi ni abu ne na imani Allah ne baka idan baka yi ba Allah bai baka ba ba ni da haushi yau din koda malam nuri ba ne samu wallahi tallahi malam nuri ba san zaba to ka eh, wani fada da shi to aminu kaji ɗaya daga cikin damuwa ita ce kan cewa a baya da majami'a ko an yi maganar sa kuma yanzu a ganin kan cewa ana ganin ta yi kila a zaben 2019 da ke kara karadowa kila yan adama za su yi shinkafa da wake kai ka ga alamun haka eto eh kamar da na faɗa a matakin farko ne cewa za mu yi sama za mu yi shugaba buhari amma tun da mu 'yan jihar adamawa ne mun san abin da ya faru a jihar adamawa idan ka ga jam'iyyar apc ta tsaye da mutumin da ya cancanta daga sama har ƙasa ka zaɓe shi wannan ra'ayinka ne amma misali idan jam'iyyar apc ta zo ta tsayar da mutumin da misali dukkanin na al'umma suna jin haushin shi bai yi abin da ake tsammanin za a yi ba ai jam'iyya ba addini ba ne saboda haka abin da muke gaya wa mutane ka zaɓi mutanen da suke da gaskiya suke da amana za su yi tausayin talaka tarihin su a baya mai kyau ne da ka ba su shugabanci sun yi abin da ya dace in sun yi ka sake zama. Tana ka ce jam'iyya ba addini ba ne akwai masu kan kan cewa duka duso so so ne yanzu a 2018 eh, da ke kara daya muka shiga 19 da za a zabe nan akwai batun kan cewa watakila idan dan adam ma ya fito ta kai shugaban kasa watakila ana gani kamar kan cewa wannan shiya dole a rama kura ne ta Eh, maganar duka ba za mu kauce wa layin cancanta ba idan ka ɗauki wannan magana duk mutumin da ya cancanta kaga zai wakilci mutuncinka zai wakilci kimanka zai maka shugabanci irin shugabancin da Allah yake so shugabanni su yi kana da maka zaɓi wannan mutumin ai na faɗa kulli yomin alamar magana a kawo hoton tsintsiya ko a kawo hoton lema wannan alama ce kawai da ake gane jam'iyya da shi a ce maka PDP ko a ce maka APC wannan wani baƙaƙe ne da ake taken jam'iyya da shi amma jam'iyya shine abin da ake yi a cikinta da kuma irin mutanen da suke cikin jam'iyya amma ba za mu bi hoto na ba za mu bi hoto na tsintsiya ko lema ba ba za mu kuma bi alamar bakaken APC ko PDP ba abin da ake yi na gaskiya da rikon amana da baiwa talaka yancin sai yi zaɓe shine za mu lura da shi tun zamanin jamhuriya na biyu yan juma aka ce adama Allah albarkace ta da manyan kusoshin siyasar Najeriya kama in kana ambata suna ka ji an ce maka su ba manganin su waziri ne Eh, su mahmud ribadu marigayi zuwa su atiku zuwa zuwa suna da yawa har zuwa yanzu yau a ce ga ka ka hadu da waɗannan ƙusoshin siyasar najeriya nan kuma kowace jam'iyya akwai su me za ka faɗa musu a matsayinka na kai na adama ko kuma na arewa maso gabashin najeriya kai soci. ci matsalar Adama kenan tun da aka dawo siyasa a 1999 wannan shine matsalar a dukkan da guda uku da aka yi zababbo bari in tabbatar maka ba wanda wannan ruwa ta manya bata ci shi ba in ma primaries ne ba yau muka so ganin wahalan komawa ba ba yau muka so gani ba wanda bai tsaman a don maduba ce gwamna ba an sa wannan bawan allan Boni Haruna a gaba aikin ma ya zo ya gagara yi a ƙarshe ma mai yayi tafiya ya bar Adamawan haka Murtala Yako kake gani ina tare da shi ai har tsige shi aka yi aka tafi muka bari ba pension ba ya ka muka watsi ina tabbatar maka ba kuma wahalan da bai ji ba a rama wani zaben yau a rama gobe dukkan jadawalin da yake da shi a hannun sa don ci gabar jihar adama sun ƙi barci yau kuma ga gwamna bindo yaro ne akan su ya zo shi din ma an tayar masa irin wannan matsala maganinsa shine na farko ya kamata don allah idan aka ga mutum yana ɗan taimako da yana talaka duk inda ka bi a garin nan mun yawo ba ta inda zaka je ba ta maka sai bindo ba abin da nake faɗa maka maganin shine ka bar talaka ya so abunda da ya kamata domin ci gaban al'umma. Kuna gode ta rajina ka to a kashe a kamar yiri na eh, Najeriya. Ya eh, mala minu yanzu muna batu magana Najeriya da ma ita jihar Adamawa kamar yadda ta faɗa shine Adama ta suna kamar kai ina cutar take. da kuma magani eh, ka ji duka zagaye zagayen dan juma ya gama ya da wurin abin da nake faɗa da farko na abar talaka yi zaben mutanen da ya gaya sun dace da mutuncin shi da kimarsa wannan duk abubuwa kwaya ɗaya ne zai warware wannan matsala alhaji ibrahim shine adalci kullum ina buga misali da abin da mai girma marigayi dan masanin kano alhaji yusuf mai tama yake faɗi allah ji kansa da rahama ya ta makwancinsa ya ce mulki a gun shugaba zai iya ɗaurewa idan da adalci ko mai mulkin babu addinin da yake bi amma matukar ka saka zalunci a harkar mulki kowane irin addini kake yi mulkin ka za ta rushe karshen ta zai zo da wuri adalci a rungumi kowa da kowa a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa idan aka yi haka al'umma za su zauna lafiya shugabanni za su yi mulkin su yadda ya dace amma idan suka kauce wa wannan turba suna tunanin talaka zai bi su ai kamar da nake faɗa kulli yomin za a iya kai doki rafi amma ba za a iya sata ta sha ruwa ba za ka iya kakaba a al'umma mutumin da ka ga dama ka ƙaƙaba musu amma amma ranar zaɓe na gaba baka da yancin sa su su zaɓi wannan mutumi wannan ra'ayinsu. To jama'a to muna godiya to jama'a ka shiga shi muna godiya da suka ba mu wannan lokaci muka tattauna da su a shirin na zaka mai wuya. Godiya ta musamman da su baki namu. da ku da ku saurare mu kai tsaye a wannan kafa ta murar amurka a madadin kwada kwa da kuma shi babban yaya aliyu mustapha na sokoto ibrahim abdulaziz ke fatan mu zama lafiya To ma dallato wannan shine ƙarshen ita wannan muhara ta jihar ta Adamawa idan Allah ya kai mu mako gobe jihar ne da za mu shiga inda maganar automatic ticket ta jin rigima ba karama ba. Ko jam'iyyar PDP ko jam'iyyar PDP da ta yi PDP da ba taɓa shirya zalunci irin wannan ba. A tarihin siyasan duniya ba mu taɓa gani inda aka yaka ba. Ka sayan man da fom ba a hana ni sayan fom ba ba a dakatar da ni sayan fom ba ba a dakatar da ni kamfen ba kurin sai bayan na ci zaɓe an bani certificate ɗina sai aka ce kuma wai akwai wani automatic ticket wanda yake sun yarjejeniya da shi adam osmani ba a taɓa sai da fam da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo To madalla, to muna fata za ku zo ku raka mu zuwa cikin jihar ta Neja a makon gobe da Allah kai mu domin mu ji wani da ake toya a siyasance musamman kan wannan rigimar da wasu suke cewa an janyo ta bayan da aka yi musu dauki a dora. Yanzu muna godiya da kuma ban kwana ga bakin namu na jihar ta Adamawa wato dan Juma Bakar Hamas da Aminu Abdullahi Gambo da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara tsakanin su biyun daga can yola kuma ya mana ita a nan a madadin su daga aliyu mustapha sakwata ne a washington mun barku lafiya.